Tarihi ta ɗaya Sura ashirin An ci Rabba Da bazara, a lokacin da sarakuna kan tafi yaƙi, Yowab ya jagorance mayaƙa, ya lalatar da ƙasar amanawa, ya kuma tafi Rabba, ya yi mata kwanto, amma Dauda ya zauna a Urushalima. Yowab ya yaƙi Rabba, ya kuma barta kango, Dauda ya ɗauki rawani daga kan sarkinsu, nauyinsa ya kai talenti na zinariya. aka kuma yi masa ado da duwatsu masu daraja, sai Dawuda kuwa ya sa a kansa, ya kuma kwashi ganima mai yawa daga birnin, ya kuma fitar da mutanen da suke can, ya sa su aiki da zartuna, da makamai masu kaifi, da kuma gatura. Dauda ya yi haka da dukkan garuruwan amanawa, sa'ad nan Dauda da mayaƙansa gaba ɗaya suka koma Urushalima. Yaƙi da Filistiyawa Ana nan sai yaƙi ya ɓarke a Gezer tsakanin Isra'ila da Filistiyawa, sai Sibbakai mutumin Husha ya kashe Siffai, ɗaya daga cikin zuriyar Refahiyawa, ta haka kuma aka ci Filistiyawa da yaƙi, yaƙi kuma ya sake tashi tsakanin Isra'ilawa da Filistiyawa. Elhanan ɗan Yayir ya kashe Lahami ɗan uwan Goliyat mutumin Gat. wanda yake riƙe da māshi mai sandan masaƙa, aka sāke yin wani yaƙin kuma wanda ya faru a Gat, akwai wani ƙata mutum mai yatsotsi shida a kowane hannu da kuma yatsotsi shida a kowace ƙafa, yatsotsi ashirin da huɗu kenan, shi ma daga zuriyar Rafa ce, sa'ad da ya yi wa Isra'ila ba'a, sai Yonatan, ɗan Shimeya, ɗan uwan Dauda, ya kashe shi, waɗannan su ne zuriyar Rafa. a Gat, Dawuda da mutanensa sun kashe su.